Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal FM a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Kai kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a Hausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai. Kungiyar tarayyar Turai EU da Burtaniya sun cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniyar daga kungiyar shugaban najeriya ya yi magana kan kashe sojojin kasar da dama da wata kungiya mai tsoron ra'ayin addini ta yi sannan 'yan sandan kasar faransa sun fafata da masu zanga-zanga a fadin kasar a rana ta takwas a jere kanin labaran kenan A Najeriya za ku ji cewa haramtaccen kungiyar 'yan awaren biyafara ta 'yan kabilar Ibo da ke Inewi a jihar Anambra sun afkawa 'yan sanda inda suka kashe wani sifeto sannan kuma sun sassari wasu manyan jami'an da wuka. Za mu ji dalili. Haka kuma za ku ji cewa kungiyar matasan arewacin Najeriya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya sauya shugabannin sojojin Najeriya. Ko me yi zafi haka? sannan za ku ji cewa Prime Ministan Jamhuriyar Nijar ya kaddamar da aikin samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana ta farko a ƙasar. Sannan kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke fa, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. ƙungiyar tarayyar Turai EU a takaice da ƙasar Burtaniya sun cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniyar daga ƙungiyar ficewar da ake wa lakabi da Brexit. Shugaban ƙungiyar ta EU Donald Tusk yau Lahadi ya bayyana ta kafar Twitter cewa a wani taro a Brazil shugabannin kungiyar ta EU su 27 sun rattaba hannu kan yarjejeniyar ficewar da kuma shelar makomar hulɗar Burtaniya da tarayyar Turai nan gaba. yarjejeniyar mai shafuka 600 ta fayyace sharuɗan ficewar ta burtaniya daga eu sannan ta yi sharar fage a yiwuwar hulɗa tsakanin ɓangarorin biyu nan gaba yanzu ya rage ga firaministar burtaniya theresa may ta san yadda za ta yi yarjejeniyar wacce ake ɗari da ita ta samu karɓuwa a majalisar dokokin ƙasar. a ƙarshe dai shugaban najeriya ya yi magana kan kashe sojojin ƙasar da dama da wata ƙungiya mai tsatsoron ra'ayin islama ta yi kimanin mako guda da ya gabata a jihar borno ta arewa maso gabashin ƙasar fadar shugaba muhammadu buhari ta fitar da wata sanarwa jiya asabar wadda ke cewa shugaban ya yi matukar kaɗuwa da kashe sojojin da aka yi ana nan ana ɗaukar matakan gaggawa don ganin an kawar da kurakuran da suka kai ga mace-mace irin haka har abada a cewar sanarwar sojoji a akalla arba'in ne aka kashe a wani sansanin soja da ke ƙauyen metele ranar 18 ga watan nuwamba to amma majiyoyin tsaro sun gaya ma kafar labarai ta reuters cewa sojoji wajen ɗari ne aka kashe a harin da ƙungiyar ta isis a shiyar afirka ta yamma ta kai 'Yan sandan Faransa sun fafata da masu zanga-zanga a faɗin ƙasar a rana ta takwas a jere zuwa jiya Asabar, lokacin da dabban mutane suka yi zanga-zanga kan hauhawar farashin man fetur a ƙasar. Ministan cikin gida Christopher Castana ya ce masu zanga-zanga sama da dubu ɗari ne suka bazu kan tituna a faɗin ƙasar. ciki har da wasu dubu takwas da suka mamaye shahararriyar shiyan nan ta champ elizia da ke birnin paris masu zanga-zanga kimanin 130 aka kama a faɗin ƙasar. 'yan sanda a birnin paris sun yi amfani da barkonon tsohuwa da ruwan zafi wajen tarwatsa masu zanga-zanga waɗanda suka kafa shingaye suka kuma lalata wutar tsayarwa da kuma bayar da izinin wucewar ababen hawa da sauran alamomin kan hanya al'amarin da ya yi kama da mummunar zanga-zangar da aka yi a birnin a shekara ta 1968 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙasar Spain na shirin bullo da wani mashahurin tsari na komawa ga amfani da makamashin da ake sarrafawa akai-akai ta yadda za a hana amfani da motoci masu amfani da makamashin da ake haƙowa zuwa shekara ta dubi da arba'in bisa ga dokar yaƙi da canjin yanayi wadda firaministan ƙasar mai ra'ayin gurguzu Pedro Sanchez ya bullo da ita a makon jiya. To amma wasu na ganin wannan niyyar wadda koyi ce da salon wasu gwamnatocin turai tana iya kasancewa da matukar wuya ga kasar wadda bangaren kera motocinta bai shirya ma gagarumin canji irin haka ba spain yar baya ce a sosai a jerin kasashen turai da suke kera motoci masu amfani da karfin lantarki da yadda kashe digo biyu da biyu ne cikin ɗari kawai na motocin da take kerawa ke amfani da ƙarfin lantarki saɓanin ƙasashe irin faransa da belgium da jamus da kuma netherlands da ke da kashe biyu cikin ɗari. wannan matakin na iya zama ragon azanci a siyasance ganin yadda ake ta wata mummunar zanga-zanga kan karin kudin man fetur a kasar faransa mai makwabtaka da ita wadda ke kasancewa kalubale ga gwamnatin shugaba emmanuel macron wadda bata ma wuce shekara guda da kafawa ba bayan tafiyar ɗaruruwan miliyoyin mil-mil a sararin subhana sabon kumban sama jannatin hukumar nazarin sararin sama ta amurka nasa zai isa duniyar mars ko jar duniya zuwa gobe litini masu ilimin kimiyya sun zaɓi wuraren da za su binciko kuma nan ne kumban zai dira inda zai binciki burbushin wasu duwatsu a duniyar tamas da ake kiransu elenzium palantinia da turanci suka ce baya ga kasancewar nau'ukan duwatsu a wurin babu yawan guguwa wadda ka iya tuntsirar da na'urar binciken kumban zai yi wato fama da na tsawon minti shida kafin ya shiga sararin saman duniyar tamas har kuma ya fara sauka har ya isa doranta. Ibrahim kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Anambra, Najeriya, inda za ku ji cewa tsagerin kungiyar 'yan awaren biyafara wato ipop sun afkawa jami'an 'yan sanda a inewi inda suka kashe wani sufeto sannan kuma suka sassari wasu manyan 'yan sanda uku da adduna ga hassan maina kaina da karin bayani daga abuja rundunar 'yan sandan najeriya cikin wata sanarwa da ta aiko mana ta ce jami'anta a inewi da ke jihar anambra sun samu rahoton sirri na wasu 'yan tsagerun haramtacciyar kungiyar 'yan awaren biafra sun tattaru a ɗaruruwansu da nufin tayar da hankali kwamandan 'yan sandan yankin ya jagoranci sauran jami'ansa don tarautsa su a hana su kawo wannan rudani isar 'yan sandan wurin ne ke da wuya sai 'yan haramtacciyar kungiyar ta 'yan awaren biafra suka afkawa 'yan sandan suka kona motar sintirin su kurmus kana suna ihun cewar muddin ba a yi zaben raba gardama ba to ba za a gudanar da zaɓe ba yan awarar na kabilar ibo kazalika sun sassari manyan jami'an yan sanda guda uku da adduna inda suka kashe wani ƙarin inspector guda ɗaya kana kuma sun kwace bindigogin yan sanda guda uku Profesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu, ƙwararre ne kan halayyar bil'adama. abin da yake nufi shine muna da wasu 'yan tsirarun mutane da suke da baki na wasu bangare da suke ganin cewa su ba a kyautata musu ko su bai kamata su zama cikin wannan tarayya ba suna kalubalantar gwamnati ba su ma son su zama cikin ita tarayya irin hanyar da suke bi hanya ce da ake bi na kalubale ga hukuma kasan babu kasa ko kuma za ta samu ci gaba in dai babu hukuma a hanyoyi da suke bi hanyoyi ne da 'yan ta'adda suke bi babu mafi saurin ya mutu hukuma kamar a ce babu hukuma kaga in babu hukuma babu kenan doka da tsaro hanyoyi ne da zai sa 'yan ƙasa su shiga halin kakani kai kawo yanzu dai 'yan sandan sun ce sun kame 'yan tsagerun guda 34 muhammad bin ibrahim mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum wato shi tattaunawa yana da abubuwa na alkhairi sosai in ka tuna lokacin da 'yan neja delta suka taso da da hayaniyar tasu eh, mataimakin shugaban kasa farfesa asunbaju ya ji ya zauna da su wannan zaman da ya yi da su tun daga wannan lokacin kaji an daina fasa bututun mai a zauna da su a yi magana a su kawo hujjojin su na me yasa suke son wannan kasa ta biyafara sannan kowane iyamuri shi ma yana bukatar wannan kasa yana son kasar biyafara din ko su kaɗai ne suke so a halin da ake ciki yanzu an ƙara tura wasu ƙarin 'yan sandan kwantar da tarzoma don a daidaita al'amura hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa Firayim Ministan Jamhuriyar na Nijar ya kaddamar da aikin samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana ta farko a garin Malbaza da ke jihar Tawa. Shugaban gwamnatin jamhuriyar Nijar Birji Rafini ne tare da rakiyar da dama daga cikin membobin gwamnatinsa ya jagoranci wani biki na tarihi a garin Malbaza da ke cikin jihar Tawa inda ya kaddamar da aikin tashar watsa wutar lantarki ta farko da jamhuriyar Nijar ta girka mai aiki da hasken rana wannan ko da tallafin kasar India. Ministan na'urori Malama Amina da jakadan kasar India a Nijar jihar da ma gwamnan jihar tawa sun yabawa kyaukyawan dangantakar da ke tsakanin janguri ta nijar da kasar ta india kamfanin wutar lantarki nijelak na janguriyar nijar shine ya karbi tashar watsa wutar lantarkin da za ta aiki da hasken rana da za ta raya garuruwan malbaza madawa birnin kwanni birnin tawa da ma maradi da illela da zaran bukatar hakan ta kama kuma shugaban ma'aikatar wutar lantarki ta ta jamhuriyar Nijar ya yi mana ƙarin bayani game da wannan tashar ta watsa wutar lantarki ta hanyar hasken rana da firaministan ya kaddamar ram. Kai san megawatt cikin solar wannan zai sa Nijar ta zama cikin kasashen Afirka wanda take aiki babba da solar. Mun ɗauki lokaci mun yi nazari yanzu muna shirye za mu gudu hukumomi na bariki da na gargajiya na malbaza da na birnin kwanni da madawa sun halarci wannan bikin wanda ya samu halartar mutane masu dimbin yawa jakadan kasar indiya a jamhuriyar niger a lokacin da ya ɗauki magana ya nuna irin ƙoƙarin da gwamnatin ƙasarsa ta kawo wajen yin wannan aikin Being the project management Wannan tashar ta watsa wutar lantarki da muka kaddamar a ranar yau a garin Malbasa, gwamnatin kasar India ta tallafa da tsabar kuɗi miliyan 24.70 na dolar domin tabbatar da hakan ga. I to add girka wannan tashar watsa wutar lantarki ta hanyar hasken rana ta ɗauki alluna dubu ishirin biyu kuma za ta ba da megawatt bakwai da digo hudu daga garin na malbaza wanda zai warwarewa jama'ar wannan yankin matsalar yawan ɗauke-ɗauken wuta da rashin tama a wani lokacin sansan sam musamman a irin lokacin da yanayin zahi ya kaɗawa a kasar ta nijar tare da baiwa masu amfani amfani da ita domin sana'o'i ko da amfanin gida cin moriyarta a irin wannan lokacin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga malbaza a jamhuriyar nishar mun gode haruna mamman bako to daga jamhuriyar nijar kuma bari mu koma najeriya inda kungiyar matasan arewacin najeriya ta nuna bacin ranta a kan taɓarɓarewar tsaro a arewa maso gabashin ƙasar sannan kuma ta yi kira ga shugaba muhammadu buhari da ya sauya shugabannin sojojin najeriya ga madina dauda da ƙarin bayani daga abuja Wannan ba shi ne na farko da ƙungiyar matasan Arewa ke nuna ɓacin ranta a game da halin tsaro a ƙasar ba. a shekara 2014 ma da ya kungiyar ta nuna bakin cikinta tare da kalubalantar gwamnatin wannan lokacin akan inganta tsaron kasar tare da yin kira a inganta hukumomin tsaron. Isa Abubakar shine shugaban kungiyar matasan Arewa wato NYCN. Akwai abubuwan da ya kamata a ce shugaban kasa ya ba su maimai abubuwa kamar wayannan manya-manyan sojojin da suke shugabannin sojojin najeriya ya kamata a ce ya ya sallame su aiki a kawo sabobi wanda suke da sabon basira za su iya ba da wani hanyoyin da za a fita daga cikin wannan matsalar wajen shekara na mutane uku ko hudu yanzu amma abin da ake nema gare su ba su iya badawa ba ya kamata a gwada sabobin hannu kawo sabon chief of army staff sabon chief of defense staff sabon chief of air staff sabon chief of naval staff kuma a dayan canje-canje yanayin hukumomin tsaro ta kasa shi ma shugaban kungiyar muryar talaka reshen arewa maso gabas sale bakura da maturu yana goyon bayan matakin da matasan suka ɗauka, tare da bada wannan shawara to gaskiyar magana akan dangane da harkar tsaro nan dai ina kira ga shugaban kasa da ya canja hafsin sojojin najeriya wadda idan aka yi haka haka sannan su ma kuma kananan sojoji a kira su a zauna da su a ji menene matsalan su su faɗa a magance musu idan aka yi haka insha Allahu za a samu zaman lafiya a arewa maso gabar da ma Najeriya baki ɗaya ganin cewa wayannan sun ɗauki shekara da shekaru to abin da har yanzu da ɗan sauran matsalolin da ba a rasa ba da wannan ne muke cewa shi shugaban ƙasa mana wannan garan din ɗin mu gwada mu gani ko Allah zai sa mu dace kuma a ci gaba da addu'a shine babban abin da ma zai sake fitar da mu Amma ga kwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari yana ganin sauya shugabannin hukumomin tsaro ba shine mafita ba. Bisa rahotannin da ake samu, matsalar ta fi ƙarfin sauya manyan kwamandodin rundunar sojojin nan guda hudu. magana ce ta cewa sojojin ba su da makamai wanda za su iya fuskantar waɗannan 'yan ta'adda sa'an nan kuma ba a biya musu bukatunsu a kan kari wato akwai alawas alawas da albashinsu ba a tura musu da wuri sa'an nan su suna korafin cewa sun zauna a fagen fama fiye da shekara uku wasu ma shekara biyar saboda haka sun gaji saboda haka suna nema a ce ana caccanza musu wuraren aiki akwai ma wata matsalar wanda ta diplomasiya ce wadda ake ganin cewa karfin da waɗannan 'yan boko haram 'yan sashen albarnawi suka samu ya samo asali ne saboda jinyewa da sojojin ƙasar chadi suka yi To sai dai ga ministan ma'aikatan matasa barista Solomon Dalun yana ganin harkar tsaro ba na gwamnati kaɗai ba ne. Matsalan mu a Najeriya yanzu shine komai da komai ana nuna yasa zuwa shugaban kasa har ya kai ga yanzu mutanen da maya kamata su yi aikinsu su ma sun shiga cikin masu nuna hannu ga shugaban kasar Najeriya shugaban kasar Najeriya shugaba ne yana amfani da waɗanda suke cikin waɗannan sare-sare na gwamnati domin biyan bukata idan ba mu je mun mu ba yau ina minista na harkan wasanni sai in je in kasa aiki na ina koma kuma ina nuna hannu cewa shugaban kasa shugaban kasa ne zai zo aikin da ya kamata yi saboda haka ina kira ga shugabannin Najeriya tun daga matakai na kananan hukumomi shugabane na jihohi shugabane na al'adun gargajiya matasa mataye muna da aiki ne wanda za mu hada hannu yi idan ka gan abin da zai cuce wani to kai magana Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Can wewe da kwaya sun dauga yi ne. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa. A wannan makon, shirin idan kwaya ta narke fa zai tattauna ne da Ahmadu Giyaɗe. tsohon shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya da ake kira NDLEA a takaice. Shi ne kuma mai ba shugaban Najeriya shawara a kan harkar yaƙi da masu mu'amala da miyagun kwayoyi A hirar da Madina Dauda ta yi da shi, ta tambaye shi irin nasarorin da aka samu wajen yaƙi da miyagun kwayoyi tun bayan kafa hukumar shekaru 28 da suka wuce. sannan har ila yau za ku ji tattaunawar da ta yi da wani ɗalibi da mahaifiyarsa game da irin halin da suka tsinci kansu sakamakon illar wannan mummunar ɗabi'ar sunana muhammad hafiz baballe alhamdulillah najeriya tana nasara kuma tana ci gaba da yin nasara a ainihin gaskiya wato wannan aiki din in ba mutum ya haɗa kan shi. da abokan aikin shi na kasashen waje ba zai yi nasara ba to a nan dai najeriya mun yi nasara mun samu haɗa kanmu da su abokan mu saboda su kansu abin ya dame su akwai waɗansu 'yan najeriya waɗanda suke safara na waɗannan miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasashensu so su ma kansu yaba da ƙwazon da muke da su kuma mun yaba da taimakawa da suke mana wani irin taimako kuke samu banda na haɗin gwiwa akwai taimako na kuɗi ko na wani abu na yakan wannan mugun ɗabi'a a ainihin gaskiya babu taimakon kuɗi amma akwai taimakon kayan aiki kuma akwai taimako na koyar da su yan ndle aiki saboda su kware ce nufin gwamnati shine a tsaye da wannan mummunan bala'i da ke damun najeriya da kuma kasashen duniya gaba daya so ba shakka akwai nasara kuma muna gani insha allahu nan gaba kaɗan za a samu babban labarin da ke zai nuna cewa najeriya tana nasara Duk da cewa kwararru na bayanin matakin faɗakarwa na iya taka muhimmiyar rawa a ƙoƙarin daƙile irin haɗarin da ke tattare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Na tambayi ɗan majalisar wakilai wanda yake cikin 'ya'yan kwamitin da ke sa ido a hukumar kula da miyagun ƙwayoyi Yuguda Hassan Kila. Ko akwai wani mataki da majalisa za ta ɗauka wajen inganta yaƙi da miyagun ƙwayoyin ga amsar da ya bayar. A hukumance kamata ya a ce tun daga ƙaramar hukuma har ya zuwa ta jiha har kuma ta tarayya domin abubuwa ne wadda yake dole akwai doka wadda mu dama aikinmu ne a dokar na yanzu dama yana ɗaya daga cikin abubuwan da nima nake so tun da ina memba ne na kwamitin nan na wannan hukuma ta yaƙi da muyagun ƙwayoyi ndlea dokokinsu da suke da su mun ce su kawo mana so mu sake duba su mu ba da shawarwari waɗa abubuwan da za mu gyara mu gyara wadda za mu ƙara eh, a kai mu ƙara a kai domin abin kan gaskiya ya zama wala haula wala ƙota yanzu sun fi tsamari a jihohinmu na arewa kano da jigawa kuma ko'ina ma a arewa ana shan waɗannan muyagun ƙwayoyi wannan abu ne wadda yake ya shafi kowa da kowa tun daga gida har zuwa makaranta har sarakuna har malamai har shugabanni dai ba ma na siyasa ba kuma wani al'amari dole sai an tashi tsaye kamar yadda kika faɗa na aiki a custom na kama ƙwayoyin nan kuma waɗansu mun san ta wuraren da suke shigowa a gaskiya fi sabilillahi sai an tashi tsaye in ko ba haka ba al'ummar mu baki ɗaya za ta ta gayyara. ta ɓangaren iyali ne a gida ko kuma a hukumance za a tashi tsaye Eh, ai kamar da ce abin ya fara tun daga gida ya shafi kowa da kowa Wani ɗalibi da ya kwashi shekaru yana mu'amala da miyagun ƙwayoyi, amma kuma Allah ya fitar da shi, Saddam Safiyanu Sa'idu. Ya yi min ƙarin haske akan al'amarin. Sunana Sa'idu Safiyanu Saddam. Kai ɗalibi ne yanzu? Eh, ni ɗalibi ne of um, Federal University Lokoja Political Science Department. To, menene ya sa ka kashe ka wannan halin a da? I to, um, coming up a uh, makaranta mun ga um, abokanai na kodin ya fito an ce wannan ne wancan ne so as growing up youths mun so mu gwada mu ga me ke ciki kuma fitowa mu it took um, a while because da akwai wasu kofofi da za a ah, bude da wuyan rufewa shine shaye-shaye din da muke banda kodin akwai wani abun kuma da kasha. wiwi kwaya da koken ga nan da wato a takaice dai ka gwada duka to ba dai duka ba amma to some extent dai uh, we went far ya aka yi ka fita daga ciki ya zama min matsala na shiga rehab a abuja nan babana ya kai ni na yi wata uku da na fito kaɗan kaɗan dai haka aka fara daga rehab kuma sai ka kasance mai jin shawara kenan? eh to Allah ne dai komai Allah ne komai yaya ta fuskanci irin wannan kalubalen ne Tambayar kenan da na yi wa mahaifiyar Saddam, Maryam Sa'idu, ga bayanin da ta yi. Addu'o'i nake yi da azumi, ina addu'a, ina masa addu'a, ina roƙon Allah ya taimake ni don mutane sun zo kowa ya dinga duban ka yana kallon ka ba shi kaɗai ne a wurina ba yaran yan uwa da yaran kishiyoyi ma suna wurina amma dai Allah kawai ya jarrabe wannan yaron ya je ya faɗa cikin group da ba kyau amma dai ubangijin Allah na gode masa da ya fito da shi cikin wannan halin so is an experience that in mutum ya shiga cikin wannan halin abin da zai fito da mu cikin wannan halin kawai shine addu'a mu dogara ga Allah cewa Allah da ya jarrabe mu da wannan shi kadai zai iya fito mu daga cikin shi kuma ni na gode Allah alhamdulillahi kowane rana in na tashi kawai kan yaron nan alhamdulillahi nake yi ina murna kuma Allah ubangiji ya taimaki duk yaran mu da suke cikin wannan halin yanda Allah ya fito da shi daga cikin wannan halayen Allah ubangiji ya fito da su daga cikin irin wayannan halayen shaye-shayen Allah ubangiji na gode maka Masu nazari na ganin ya kamata gwamnati ta yi doka na iya adadin magunguna da za a rika shigo da shi kasar kuma ta san inda za a kai magungunan. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya. sai makon gobe za ku ji mu da wani shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Madina Dauda sai kuma Bonsa Tufa da ya ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri inda ya ce muna taya matan duniya murnar ganin wannan rana ta yaƙi da cin zarafin mata a duniya muna kira ga mahukunta da su dukufa wajen hukunta masu cin zarafin mata ganin yadda matsalar ke ƙara ƙaruwa kasancewar ba a fiye hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka ba sai mu ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da sani umar na liliya jihar kebbi inda suke cewa salam sashen hausa na muryar amurka gaskiya ya kamata gwamnatin ƙasarmu najeriya ta ƙara tashi tsaye wajen yaƙi da mayakan boko haram ganin yadda mayakan boko haram ke ci gaba da kashe rayukan bayan allah musamman kisan da aka yi wa wasu sojojin kasar a baya-bayan nan muna fatan wannan kira namu ya kai ga gwamnatin najeriya kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaice kungiyar tarayyar turai EU a takaice da kasar Burtaniya sun cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga kungiyar ficewar da ake wa lakabi da Brexit. Shugaban kungiyar ta EU Donald Tusk yau Lahadi ya bayyana ta kafar Twitter cewa a wani taro a Brussels shugabannin kungiyar ta EU 27 sun rattaba hannu kan yarjejeniyar ficewar da kuma shelar makomar hulɗar Burtaniya da kungiyar ta EU. a ƙarshe dai shugaban najeriya ya yi magana kan kashe sojojin ƙasar da dama da wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini ta yi kimanin mako guda da ya gabata a jihar borno ta arewa masu gabashin najeriya 'yan sandan faransa sun fafata da masu zanga-zanga a faɗin ƙasar a rana ta takwas a jere ya zuwa jiya asabar lokacin da dabban mutane suka yi zanga-zanga kan hauhawar farashin man fetur. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ibrahim ka'almasi garba wanda ya karanto mana labaran duniya da bonsa tufa da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyanmu na wannan lokaci nick ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya